wa sharar umuri muhudasatu ha wa kulla muhudasatin bidi'a wa kulla bidi'atin dalala wa kulla dalalatin finnar amma ba'ad uwa musulmi waɗanda suke halarci a cikin wannan matsalacin da ma waɗanda suke sauraren mu a cikin gidaje da waɗanda za su saurare mu a kafafi daban-daban ne muna cikakkiyar gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa mai albarka kuma gaisuwa mai tsalki assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna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 wanda ya daidai da 25 ga watan march haihuwar annabi isa alaihi salatu wasalam kalmar allah kuma ruhin allah bisa ga lissafi na gregorian calendar na da shekaru 2025 allah maɗaukakin sarki ya sake haɗe mu a masjidu ali ibn abi talib masallacin da ke unguwar kuka road a cikin babban birnin sokoto inda muka saba gabatar da tafsirin alkur'ani mai girma a kowane yammaci na wannan watan mai albarka kuma wata mai daraja wato wata ramadan da fatar allah maɗaukakin sarki ya muna jagora a cikin karatunmu ya karbi azumanmu da sallolinmu ya datar da mu da lailatul qadri sannan ya karbi dukkanin addu'o'inmu ya biya muna dukkanin bukatunmu ci gaba da karatunmu yau shine zama na talatin da takwas kasar na talatin da takwas a cikin tafsirin suratul isra wanda muke bayani akan annabi musa alaihi salatu wasalam tafiyar da ya yi kasar madiyana tafiya ce mai tarihi kwarai da gaske kuma tafiya ce wadda take da fa'ida ga musulmi fa'ida mai yawan gaske annabi musa alaihi salatu salam mun ji ya tafi madiyana kuma mun ga abin da ya faru gari shi ko har gashi ya faɗo gidan wani babban malami ko koma ya kasance annabi sai dai babu nassi mai cewa annabi shu'aibu ne babu nassi babu shi a alkur'ani sa'annan ko babu shi a cikin sunna magana da yake ta malamai wanda eh, mafi yawan malaman tafsir da malaman tarihi sun tafi akan cewa annabi shu'aibu ne an fahimci wannan amma babu abin da ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to abin da ya faru tsakanin annabi Musa da wannan bawan Allah ya kasance har ya nemi annabi Musa da su kulla wata alaƙa annabi musa ya yi mishi kiyo na shekara takwas ko shekara goma a matsayin sadaki na ɗaya daga cikin 'ya'yan shi in ka duba a cikin isra'iliyat ko kuma a cikin bible su yadda banu isra'ila ɗin ke faɗi wannan dattijan yana da 'ya'ya wannan tsohon yana da 'ya'ya mata bakwai to amma mu dai ƙur'ani bai ba mu labarin bakwai ɗin ba biyu ne ƙur'ani ya zo da su don haka su muka sani wayancan saura biyar da suka ƙara mun ba mu san da su ba la tusaddiquhum wa la tukazzibuhum kun ga a iya kissar banu isra'ila da nake ta korowa akwai inda nake ɗan ɗage ƙafa. ban tsaurarawa kamar yadda yake hali na malaman hadisi da kuma mu ɗaliban hadisi to kan ɗan ɗage ƙafa saboda tarihin na banu isra'ila ne sannan mafi yawan abin da ke cikin tarihin duka isra'iliya ne babu hadisai da yawa da suka yi ƙarin haske ga sha'anin tarihin bani isra'il sannan dukkanin abin da malamai suka dogara gare shi suka fassara ayoyin da muke son mu fitar da tafsirinsu kuma waɗannan bayanan sun dogara ne ga isra'iliyat nan don haka dole mu zo da su wani gurin nika ambata dai in ce isra'iliyat ne in wuce wani bayanin nikan kawar da kai amma da yawa daga cikin bayanan duka daga banu isra'ila aka samu ba daga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba wanda malaman musulunci akwai tun daga sahabbai waɗanda suna karɓar labarai ga hannun bani isra'ila ko akwai waɗanda sun shahara da karɓar labarai daga hannun bani isra'il to irin waɗannan sahabban da ma tabi'ai da atba'u tabi'in duka malamai sun rubuce su sun dawwane har littattafai an yi a kansu marwaita waɗanda suna amsa ga hannun bani isra'ila sahabbai masu amsa ga hannun bani isra'ila tabi'ai masu da sauransu da haka in sun kawo labari wanda yake iya karɓar ma'ana ta isra'iliyat to ba za a ba shi hukuncin maƙufi da hukuncin rafi ba ko maƙufin da hukumin rafi ba ba za a ba shi wannan matsayin ba za a bashi matsayi ne na isra'iliyat ina fatar an fahimta to a sai allah maɗaukacin sarki ya ba mu labari cewa wannan bawan allah ya nemi annabi musa alaihi salatu wasalam da su haɗa hulɗar kasuwanci ko ko kuma hulɗa ta kiyo da aure kaga da dattijo ne samu riba biyu riba ta farko ya aure da ɗaya shiga mutumin kirki domin duk wanda yake da ya ta kai budurwa komi kirkinta Allah Allah yake rabu da ita lafiya komai kirkinta fatan shi rabu da ita lafiya kuma in zai miƙa ta miƙa ta zuwa ga amintaccen hannu to kaga ya samu amintaccen hannu annabi Musa alaihi salatu wassalam sannan na biyu kuma gashi a mai kiyo na shekaru nawa shekaru takwas zuwa shekaru goma kaga ya samu karuwa sannan mai kiwon nan mai ƙarfi ne menene amfanin mai ƙarfi wanda yana iya tunkuɗe sharri gare su ko idan wata mummunar dabba kamar kyarkeci ko kura ko wata dabbar dawa ta zo ta ɗauki dabbobin ba zai bari ba muna da hadisi a sahihul bukhari na wani balarabe balaraben daji wanda yana cikin dabbobi yana kiyo sai kura ta zo sai ta fizgi akuya ɗaya da ta fizge ta sai ta ruga sai bi kuran da gudu ka bi kura wadda in ta shigo gari sai gari ya tarwatse ya watsi ko kaga ana ta rufe ƙofofin gida ana ta kashin gudu to amma shi ba gudu yake ba rugawa ya cimma kuran ya makura kuran ya taushe ta ya murkushe ta ya kwato akuyar shi daga gare ta sannan ya jiyo yana hararan kuran kura tana kallon shi sai ta hararo shi ta ce sadda ba kuke ke kiwon su ba wake ransu daga gare mu sai dafe baki yana mamaki yana tafi hannuwa yana mamaki kura na magana sai ta ce abin mamaki ka gani don kura ta yi magana to abin mamaki na can kabaro cikin itacen da binai wani manzo wanda dare da rana yake karantar da mutane saƙon Allah yana faɗa musu abin da ya faru jiya da yau da kuma abin da zai faru gobe tana ishara zuwa ga annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ita wannan kurar ina fata an fahimci wannan su kaga daɗin samun mai ƙarfi yana iya ba dabbobin kariya kuma idan aka samu 'yan fashin daji sun zo kaga za a yi ba ta kashi ko ba zai tura ido su kwashe dabbobi ba akwai wanda in ya gansu ma ɓoyewa yake yi su kwashe abin da suke so na dabbobin in sun gama kwasa sa'annan su ban mai abin da ya rage to ina annabi musa ƙawiyun ne ina fatar an fahimta sannan aminun ne amintaccen mutum ne ko ba ɓarawo ba ne ba wanda zai gudu da dabbobin ba ne ba kuma yadda wasu makiyaya ke yi ba su rika ɗiba dabbobi suna sayarwa ko wasu su rika yankawa wani ma don ƙeta kashe dabbar zai yi an fahimta to wannan amintacce ne a kaga wannan dattijon riba bisa riba kenan to shi ma annabi musa wannan abin riba bisa riba ne wanda ya gudo yana cikin yanayi na tsoro ha'ib yana cikin yanayi na tsoro ya tarakkab kuma yana sauna ina ne zai ji an cafke shi kenan yana ɓoye-ɓoye ko duk wanda ke cikin tsoro kuma yana sauna ina ne za a hundo mishi me zai yi sai kama ɓoye-ɓoye da yana ɓoye-ɓoye yana laɓe-laɓe ya raɓa can ya raɓa nan ya tafiyar kwanaki to yanzu ya samu gidan zama kuma ya samu aminci sannan ya fita daga daular fir'auna inda fir'auna yake da ikon ya sa a kamo mai shi sannan ya samu gida na kwanciyar hankali gidan dattijin mutumin kirki kun ga. komai ya yi sannan daga ƙarshe kuma wani abin jin daɗi ga kuma mata zai samu ka riba zai samu mata ina fatar an fahimta kuma ɗiyar tije kuma yarinyar ya ganta ya ga alamar tana da kirki saboda ta zo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 قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين تكاغا يقول لونن علاقة تكانينسو to sai rufe ta da bayani wanda yake mai kyau cewa wa ma'uridu an ashukka alaika ko ba ina nufin in tsananta ne gare ka ba in tafas suka yi maka ka ɗauka in goma suka yi maka ka ɗauka nan idan ka zauna gida na kana mini wannan aikin na kiyo to ni ba ni nufin in tsananta maka kamar yadda wasu abokan hulɗa suke tsananta ma abokan hulɗa su ko kamar yadda wasu iyayen gida ke matsa ma yaransu wani mota zai baka ta jigila ko ya baka nafef ko ya baka mashin amma za ka same shi mutum mai tsauri ko wani kuma za ka same shi mai tausayi mai sauƙin hali to yana son ya nuna ma annabi musa alaihi salatu wasalam bai nufin tsaurin ramai ya zaɓi duk ajalin da ya zaɓa sannan zaman da za su yi ba zama ne na a ƙunta mishi ba ba zama ne na a tsananta mishi ba a'a zama ne na a sauƙaƙa mishi al'amari akwai sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba da labari hadisai na a sahihu muslim cewa wata rana ya kama bawa yana bugu yana ta dukan bawa yana ta dukan bawa ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira shi yake sai na ji an kire ne ta bayana na waiwaya haka an kira da har sau biyu ina waiwayawa yake sai na gama manzon Allah ne shi ke kira na yana faɗin Allah yana da dama a kanka fiye da yadda kake da dama a kan wannan bawan dare da rana ka nema Allah laifi kuma yana da damar ya kama ka da laifin nan fiye da yadda kake da dama ka kama bawanka in ya ma laifi don bawanka yana iya gudu ko ya je inda ba za ka san inda yake ba kai kuma kana iya ma Allah gudu rayuwar bawan ka da hannunka take to rayuwar ka fa da rayuwar ka da kaddara ka duka ga hannun Allah suke don haka Allah yana da iko a kanka yana da dama a kanka wadda baka da akan wannan bawan naka amma kuma ya kyale ka bai maka irin wannan horon ba ya ce ina ganin manzon Allah ne ke faɗa ni wannan maganar yake sai na yi sauri na ce ya rasulallahi na tuba ga Allah kuma wannan bawan na ‘yanta shi daga yanzu ya zama ɗa manzon Allah ya ce ka da kanka daga wuta a wani hadisin manzon Allah yake ce ma abu zarre cewa waɗannan bayi wanda hukunci yana game hadda yaren gida ‘yan uwanku ne yadda kuke mutane haka suke mutane da haka ku ciyar da su daga abin da kuke ci ku suturtar da su ku tufatantar da su da irin suturar da kuke sawa kuma ku daina zagin su lokacin da ya ji abu zarin yana zagin bawa ne ya ce ya aba zarrin innaka rajulun fiye jahiliya kai mutum kake wanda yake akwai sauran kufan jahiliya har yanzu a cikinka musulunci ya zo yana son ya nuna mutane duka daidai suke ba wanda ya fi wani sai wanda ya fi tsoron Allah kai kuma kana son ka yi amfani da dama ta Allah ya sa bawa ƙarƙashinka ka riƙa zagin shi zagin haihuwa wanda kai ba ka so a yi maka irin wannan zagin an fahimci wannan don haka malamai suka ce wannan zancen ya nuna cewa wannan mutumin mutumin kirki ne ko don haka wannan ya saba ma abin da banu isra'ila suke faɗi cewa wannan mutumin sunan shi jesro kuma alkahin boka ne inda aboka ne yana faɗin irin wannan maganar kuma ba zai faɗi ya haka ba don haka mutumin kirki ne ta yiwu ma ya kasance annabi shu'aibu ne ba mu iya gaskata ba mu iya karyatawa saboda hadisin da ya zo cewa annabi shu'aibu ne bai inganta ba amma mun samu malamai irin su imamu malik suna cewa annabi shu'aibu ne kuma sun zo da ruwaya sai dai ruwayan bata inganta ba shine matsala ina fatara an fahimci wannan yace sata jiduni insha Allah min as-salihin yace sata jiduni kuma zaka same ni ya kai Musa insha Allah in Allah ya yarda min as-salihin daga cikin salihai kaga bai ce sata jiduni min as-salihin ba sai dai sa insha Allah ko wanda kalmar insha Allah kalma ce ta mu'minai duk abin da za ka yi ka ce insha Allah rashin cewa insha Allah yana cikin abin da ke sa lalura ka tafi tafiya idan ka ce zan tafi gari kaza babu insha Allah ko kuma zan aikata abu kaza babu insha Allah yana da wuya Allah ya barka ka aikata wannan abin wa ma tasha'una وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وتنبابوا أبين لكوك adam أي كتاوكم wanda za ku ganin kuna so ku aikata ku yi umarni da mushi'ata ku ta kanku ba za ku iya ba sai fa in Allah ubangijin talikai ya zo ya yarda sannan kake iya aikata komai in bai so baga ka cikin duniyar ma komai ba ka iya ba ga wasu can IPU kwanci mutane ne wasu na can cikin koma ba su kusa inda suke ba akwai wanda ya shekara uku shaida kawai yake yi bai buɗe ido ba bai farko ba bai sai inda yake ba kwanci kawai yake yana shaida daga baya bai ko buɗe don bai mutu a haka da mutum ne wanda ke tafiya ya yi duk abin da kake yi amma ga shi kwance yanzu bai iya ko bai mutu ba ana yi ba da shi ba da kuma yana jin cewa sai da shi in babu su to ba yi su ne ƙusoshin gari to yanzu kuma ga shi kwance da rainai amma ko ba a yi da shi ko bai iya komai ko buɗe ido bai iyawa bai iya motsa ya tsanshi wannan ƙaramin ya tsanshi na ƙafa ko na hannu bai iya motsawa gashi kwanci tsawon shekara uku sama ga kwana dubu yashe har ma iyali sun fara magana cewa to baba fa ɗan abin da ya aje zai cinye shi kullum dubu kaza muke biya na ICU an sai da gida kaza an sai da fili kaza abuja an sai da kaza kaza suna lissafi wani ma ji yaki kamar ya lallabo ya shakure shi ko tun da ya tafiya su ishe shi don su raba gado to komi na nufi Allah ya so annabi Suleiman ya taɓa irin wannan bai ce in Allah ya yarda ba yana da mata ɗari annabi suleiman ga wannan shari'ar ana iya auren mata ɗari yake zai sadu da su kuma kowaccensu za ta haifi ɗa kuma ɗa namiji sannan idan ta haifi ɗa namiji wannan ɗan zai kasance soja daga cikin sojojin Allah da aka yi je sadu da matan shi Allah ya gwada mishi babu wadda ta ɗauki ciki in ba ɗaya ba 99 ba su ɗauki ciki ba sannan ɗayan nan da ta ɗauki ciki da ta tashi haihuwa kuma sai ta haifi rabin mutum ido ɗaya kunni ɗaya hannu ɗaya komi ɗaya ɗai rabin mutum haka ta haifi shi hanci wannan kusuwa ɗaya a raba shi biyu me yasa don bai ce insha Allahu ba ko akwai wasu da Allah ya kira ashabul jannati ma'abuta wani lambu haka waɗanda su na balaunahum kama balauna ashabal jannati da aqsamu la yasrimunha musbihin to Allah ramma fa ka kada mu cikin wani tarihi kuma na daban <laughs> to su ma rashin cewa sha Allah shi yasa ba su cimma burinsu ba duk da yake abinda suke guri ma ba ko alkhairi ba ne ko rowa ce suke guri ne rowa ce mahaifinsu na da lambu yana kyauta in lokacin girbi ya yi to su kuma so suke su yi da haka suka yi rantsuwa za su je su girbe gona tun tun da safe gabanin mutane su tashi ko da mutane ke zuwa za su tarar da har an girbe gona an gama komi sannan ba su yi istisna'i suka ce insha Allahu ba daga ƙarshe min faru gare su sai gashi sun waye gari tun da safe da duhu-duhun jijjihi sun kama hanya su yi gona ba su ko gudun kila maciji ya sare su ko ko wani mummunan ƙwaro ya tarbe su cikin gonar suna shiga isowa gonar sai da kowa ya musu cikinsu ba ita ba ce saboda Allah ya jefo mata wata wani bala'i ya farma gonar ta kone gaba ɗai ta koma kamar wadda aka girbe ga ta ta sai da suka dawo suna wai ko gonanmu ce wannan a ba gonanmu ba ce suna shakka su da kansu saboda duk itacen da suke ciki ga su kwance komi an kwanta suwa so yana da kyau mutum duk abin da zai yi ce insha Allah sannan kada mutum ya yi dukkan shi ce aini salihi ne baya cikin ladabi na magana wala tuzakku anfusakum ko kada ku tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman to kada ku yaji kawunan ku Allah shi yafi sanin wanda yake kiyaye dokokin shi kada ku yabi kawunan ku don haka bisa ga wannan ka'ida wannan bawan Allah mutumin kirki wanda ta yi ya zama annabin Allah ne yace sata jiduni insha Allah min salihin biyar da Allah za ka same ni cikin salihan mutane waɗanda za ka yi kulɗa da su ka same su masu gaskiya masu riƙon amana masu tausayi masu ɗaukar ƙaddara masu masu masu abubuwa ne na alkhairi ko akwai wanda ya ba direban mota direba ya je faɗi da mota mutane suka mutu ciki tare da shanu direba hannun shi ya cire aka yanke hannu tun da kusan kafaɗa amma dawowa ya bincike ake yi a direban ya yi ganganci don haka shi an biya shi mota aka je aka yi aune-aunen 'yan sanda direba ya ganganci don haka sai an biya mota su kaga irin wannan ba ubangida ne na gani ba ko kuma baya cikin salihai mutumin da aka cire hannun shi zai yi ganganci da gangan don a cire mai hannu kai ka rasa mota da kai da shi wa ya fi hasara kaga shi ya fi hasara ko yanzu bai koma tuka motar kuma ita ce sana'ar da ya iya a duniya kai kuma ga kada cikakkiyar halittarka sannan ba kowace irin sana'a zai iya ba ba hannu ɗaya ya zama lalura ma ya zama liability yana da wuya rayuwar shi ta koma mai daɗi tashi tsaye in zai yana zaune ba yadda kake tashi zai tashi ba ba hannu ɗaya idan zai shiga ban ɗaki sai an bi shi da ruwa ana zuba mai yana wankewa saboda bai da hannun da zai rika buta bai da hannun da zai rika zubar ruwa wannan hannun da shine yake wankin kashi da shine yake tsarki ga hitsari da shine kuma yake cin abinci hannu daya idan abu ya zo ko bai ita da kanshi ka ga yana ƙasa da yawa to sai ce za ka same ni insha Allah cikin salihai to sai annabi Musa alaihi salatu salam ya karɓa mishi cewa ya aminta kuma ya yadda wannan abin ya kasance tsakaninsu wata yarjejeniya ce suka kulla tsakanin su yace zalika baini wa bainaka قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قال فيتي النبي موسى ما يمشي zance ya ce zalika bayani bainaka to wannan tsakanina da kai ne mun ƙulla wannan alaƙan da kai mun ƙulla wannan yarjejeniya da kai an gane kaga za a yi rubutu cewa yarjejeniya tsakanin wane da annabi musa alaihi salatu wasalam ko to wannan yarjejeniya ce tsakanina da kai bai niwa bai naka yace ayyamal ajale ne Ya yace cikin ajalolan nan guda biyu da kan bani lokuta biyu shekara takwas ko shekara goma duk wanda ne cika cikinsu. su annabi Musa bai faɗa mishi wanda zai yi ba yana yiwa yayi takwas in ya jiya ga jiya kusa yana yiwa yayi takwas in ya ji yana da ƙarfin ƙara biyu za ka ji ya ce kowane ne zaɓa cikinsu na yi kowannen su ne na aikata to fala na alayya to ka sani fa abinda nake roƙo kuma nake nema gare ka ya zan babu zalunci a kaina kada ka ganni baƙo ban da kowa garin nan a ce za a cuci baƙo ko kun san mutane suna da wannan al'adar za ga akwai mutumin daga al'umma shi ma sun watsar da shi ba su ɗauke shi da muhimmanci ba amma kuma in baƙo ya zo a kan wannan mutumin kila ana iya kashe baƙo goma ko baƙo nawa ko baƙo waɗanda adadin na da yawa ko da baƙo ya taɓa shi saboda son fitina sai a farma baƙon ina fatar an fahimta ana samun faɗace-faɗace masu tashi kan haka kaga wani mutum ba ko wani mutum ba wanda mutane ke darajantawa amma kuma akan wani bako ya zo sun samu takaddama da shi sai a ce bakon nan ya taɓa ɗan gari sai a farmai sai ka an farma al'ummar baƙi da suke cikin garin a ita kisan su ana ta yi musu barna to balle wannan babban mutum ne mai ƙima mai daraja ina fatar an fahimta don haka annabi musa ce fala uduwa na alayya babu zalunci a kaina kuma wallahu alama na ƙulu wakilun wallahu allah wakilun a yi wakil alama na ƙul akan abin da muke faɗi ne abin dogaro shi za mu dogara gare shi ni na dogara gare shi kuma na yadda kaga annabi musa yana da tawakkali ko in ka duba tun can baya za ka ga lafuzza na tawakkali waɗanda yake gwaji yana kwanta ciki inuwa da tashi roƙo Allah ai lafuzzan da ya yi amfani da su na tawakkali ne sannan da ya kama hanya ma ya baro misira da ya tashi roƙo Allah kuma a nan lafazin da ya amfani da shi shi ma lafazi ne mai nuna tawakkali ya dogara ga Allah ya sa Allah zai shiryar da shi zuwa wurin da ya kamata to annabi Musa alayhi salatu wasalam ya zauna ya ci gaba da kiyo ya shekara takwas sai ji cewa shekarun nan takwas ba su ishe shi ba zai iya cikawa goma saboda ya ji daɗin zama da wannan dattijon matuƙar daɗin zama don haka ya cika shekarun goma sa'idu bin jubair ɗaya daga cikin shahidan tabi'ai waɗanda allah ya gwaji karama ta daga gare su wanda yana karatun ƙur'ani zaki na gadin shi ko? Sa'idu bin jibair ya ce wata rana wani ba yahudi ya tambaye shi ya ce wai wani ajali ne musa ya cika shekara takwas ne ya zaɓa ko shekara goma sai sa'idu ya ce to ni ma ban sani ba amma ka bari zan tambayi malamin larabawa tekun larabawa ya ce sai na tambayi abdullahi dan abbas habarul umma na ce ya abdullahi kaji kaji fa da shi ba yahudi ya tambaye ni ban san ko na ajali ba ne na ce to sai na tambaye ka sai ce to eh lalle annabi musa ajalin da ya cika ya ce aksaruhuma eh, wa aufahuma ko ya ce wanda ya fi yawa kuma ya fi cika cikin biyu nan shi ne ya zaɓa wanne ne ya fi yawa goma kuma shi ya fi cika su shi ya ɗauka wannan yana cikin sahihul bukari fassara ce ta abdullahi bin abbas hadisi na dubu biyu da da da shida tamanin 2684 sahihul bukhari don haka ya cika shekaru goma aka ba shi ya ɗauki duk wanda yake so cikin matan nan ya zaɓi wanda yake so da ya ɗauki wanda yake so kun ga yanzu a kama hanya ko ya gama zai koma yanzu garinsu zai koma misira ko kuma ya kama hanya ya tafi wani wuri tunda ya gama ajalin da aka ɗiban mishi don haka annabi musa alaihi salatu salam ya ɗauki iyalai shi ya faɗa ma wannan dattijan cewa to shi kan zai matsa ya je gaba amma yana roƙo da ya ba su wani abu wanda za su iya amfani da shi ga hanya don ya kasance musu ɗan wani abu da za su riƙa wanda za su iya dogaro da kansu malamai suka ce ita matar ita yi magana ya ce ki roƙi mahaifinki ya taimaka muna ashe na da hali yana da kyau ya taimaka masa roƙi ne ko don haka ya taimaka musu to da ya tashi taimakawa sai sa sharaɗi ya ce to abinda za a yi su tsaya su daina batun tafiya su ƙara shekara ɗaya ya ci gaba da kiwo da nan zuwa shekara ɗaya ga wata ƙa'ida wadda zai sa wadda shi musa ya amfana shi ma ya amfana dabbobin da yake kiyo masu launin kaza ne duk duka dabbobin launi guda ne yake ma annabi musa idan kai kiyo in Allah ya sa dabbobin nan da nan zuwa baɗi duk abin da sun ka haifa ya saba ma wannan launin nasu aka haifi wani launi wanda ba wannan ba to naka ne in ku aka haifi wannan launin to nawa ne kaga can tsayin annabi Musa ya samu wani abu karami ne ko to shi ma wannan dai na cikin Isra'iliyat don haka annabi Musa ya zauna shekara daya ya mai kiyo dabbobin duk wadda ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗan ɗa ya saba ma launinsu wadda duk ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa uku wadda duk ta tashi haihuwa sai ta haifi ɗa uku kuma babu wadda ba ta haihu cikinsu ta sake maimaita haihuwa ba yau haka annabi musa ya kwashi gargi mai yawa ya kama hanya to da nan ya baro yankin madiyana yayo yamma ya ci gaba da tafiya to yana tafe sai gashi ya faɗo yankin sina na inda wannan dutsen na tsoro yake wanda Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da shi ko to yana faɗuwa wannan wurin gashi tare da matar shi ga tsananin sanyi to lokacin ne yake mata inni anas tunara ko فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون to falamma qada Musa al-ajala lokacin da annabi Musa ya gama wannan ajalin wasara bi ahlihi ya tafi da iyalin shi suka kama hanya anasa min janibi turi nara sai ya hango wuta daga gefen wani dutse wannan dutsen shine dutsen eh, tsuri sinin ko ya hango wannan dutsen sai ya hango wuta can kuma gashi ana tsananin sanyi ƙala a ahalihim ku su sai kuma iyalin shi ku zauna nan wanda mun karanta wannan bayanin can baya ko kaga nan ne Allah maɗaukacin sarki ya mishi zanci ni anastu nara la'alli atikun min haji kabarin ya ce ku zauna nan ku jira ni zan je ya Allah koda zan zo muku da labari ina hanya take saboda mun ɓace hanya a jazwacin minan nare ko kuma in zo muku da wani makamashi na wuta la'allakum tas'alun la'alla koda za ku ji ɗumi da shi to nan na ya zance da Allah ina fatar an fahimta to wannan kistar ga baki ɗaya sai suka sake ta ga annabi musa ta faru ko sai suka ɗauke ta suka mai suwa ga annabi yaƙubu alaihi salatu wassalam suka ce annabi yaƙubu lokacin da ya samu matsala da ɗan uwan shi esu ya yaudari esu a wajen mahaifinsu ko don haka mahaifin ya yi ma annabi yaqubu addu'a mahaifiyarsu ta ce ya gudu ya gudu to da ya gudu din ya tafi haran cikin iraki wajen wani ɗan uwanta wanda ake kira laban to can ya zauna wajen wani ƙaninta ko yayanta wanda zai fi kusa da ya kasance kaninta wanda ake kira laban sai ya gaɗiyar laban ɗin da yana so rakel ko ya nemi aurenta sai ya ce mishi fi ya shekara bakwai yana mai kiwo ya shekara bakwai yana kiwo ya cika ajalin shekara bakwai sai aka bashi aure mai muke a bashi wadda yake so sai aka bashi leya shine ya zo zargi laban ya ce ya kai kawuna ƙanan mahaifiyata shi yanzu haka za ka yi min ne da ce ga wadda zan aura muka yi yarjejeniya kuma ka saba mini kai yaudare ni ce to ai mu al'adar muke ba mu aurar da kanwa sai mu aurar da ya rakel da kake so kuma ita ce kanwa don haka ba za mu baka ita ba sai mu aurar da ya ya ce amma in kana so ka ƙara wasu shekara bakwai sai in baka kanwar ya aminta zai ƙara wasu shekara bakwai a bashi ƙauna ya gane ya da ƙauna ga, ba ni tunanin akwai lokacin da shari'ar Allah ta yadda a haɗe ya da ƙauna ko? ubansu ɗaya to aka haɗa ya da ƙauna ya ƙara shekara bakwai da ya kammala zai tafi sai ce ma laban ya ba su ɗan wani abu cikin dabbobin wai sai laban ya ce mishi a'a ya mai kiwo na shekara ɗaya duk abin da aka haifa in ya saba ma launin dabbobin da suke da su su ya ɗauka da aka tashi haihuwa gaba ɗaya sai aka haifi launi wanda ya saba ma na dabbobin da suke da su ka gare kamar kissar annabi Musa ko dabbobin da duk aka haifa ga baki ɗayansu sai suka saba ma launin da gare su na dabbobi don haka laban bai ji daɗi ba har aka samu da rashin jituwa sai da annabi yaƙubu ya kwashe iyalin shi ya gudu da su a lokacin kuma iyalin sun fara yawa saboda an fara haifi-haifi ita dai rakel ba ta haifuwa amma loya ta haifi 'ya'ya uku zuwa wannan lokacin bayan waɗannan 'ya'yan uku da ta haifa kuma ita kuma rakel sai ta ce to abinda za a yi za ta ba shi baiwar da gare ta mai suna bilha don haka ta bashi wannan baiwar sai zan ya haifi ya haifi ya biyu da boyar kaga iya sun zama biyar ko ita kuma laya gashi ta haifu amma duk da haka nan saboda tsananin kishin mata kuma gashi ubansu ɗaya sai ta ce ita ma tana da boya ai ta ba shi boya zilfa ya sake haifi ‘ya'ya biyu da zilfa kaga ‘ya'ya bakwai kenan sannan ta dawo kuma ta ci gaba da haihuwa sai ta sake haihuwa wasu uku ita leya din. kaga ‘ya'ya sun zama goma to sa'an nan daga baya ne Allah ya taimaka ita rakel ɗin ta yi irin nasara sai ta haihuwa tsufa domin sara ta haifi annabi ishaƙa tana ya shekara tasa'in kun ya saba mai da mata ke haihuwa ko ya shekara tasa'in har ta da abin da ake kira haihuwa ta ma wanke jikoki ko to amma a lokacin ta haihu ita ma da shekarun tsufa sun dan tafi sa'an nan ne ta haifi 'ya'ya biyu 'ya'yan nan biyu da rakel ta haifa ɗayan babban shine yusuf ƙaramin kuma shine bunyamin yusuf ɗin shine annabi yusuf alaihi salatu salam. don haka ya kama hanya wajen dawowa da ya kama hanya wajen dawowa ya gudu laban ya bi shi yana ta nema yana ta lalabe yana ta nema daga ƙarshe da ya cin mishi ga hanya har dai suka samu ɗan saɓani daga baya suka daidaitu ya kama hanya a kan wannan hanyar da iyalin shi ya sauko ne masauki shi ma a nan sai ga wani ya fito mishi da takobi sai sun ka yi karon batta da shi sun ka yi fada da shi fada na wajen yini ɗaya da dari ɗaya wannan bai samu nasara gare shi ba to shi na yake ce mishi kirista ɗin sun fa bambanta ka ji rashin kunya ta kirista wasu ka ce mala'ikin Allah ne ya fito Allah ya turo shi a yi wannan faɗan. mala'ikin sai tabbatar da cewa ashe annabi ya ba ƙaramin jarumi ba ne mutum ne mai matuƙar ƙarfi ya duk dubaru ya kasa annabi yaqub ya rinjaye shi shi da kanshi ya gudu wasu ma daga cikin kirista din kuma suna da yawa suka ce ubangijin ne fito ya yi yaƙi da annabi yaqub annabi yaqub ya rinjaye shi kaga zancen da annabi musa ya da allah ka hanya ko kuma shi ma gashi ya yi zancen da ya yi amma shi faɗa ya yi an gane da ubangijin wanda daga ƙarshe ya komo nan inda mahaifin shi to amma kuma ya iso bayan gari yana tsoro kada ya shigo ya haɗu da ɗan'uwan shi isu bai sai da za ta ƙari ba tunda tun cikin ciki suka faɗa za ka bai sai da lalura za ta ƙari ba a bisa ga wannan sai tsaya bayan gari ya zaɓi raƙumma ya zaɓi dabbobi masu kyau sai ya aika mishi aka kai mishi aka ci gashi nan in ji yaƙo ya duba ya gani ya ji daɗi dama yana cikin bukata yana cikin talauci yana cikin bukata ina yaƙub aka faɗa mishi suka aji inda za su haɗu suka zo suka haɗu annabi yaƙub har ya shirya yadda za a faɗa in ta kama a yi faɗa ne to sai ga shi uwan nashi esu ya tarbe shi cikin mutunci an yi ta an ƙare cikin mutunci babu wani faɗa da aka yi da aka esu duk da hakan da ce ya ƙyale shi amma kuma zai tashi ya bar gari bai iya zaman kallon shi sai kwashi iyalin shi da dangin shi gaba ɗaya ya bar gari ‘ya'yan shi da jikokin shi duka ya bar gari da su ya ta tafiya tafi nesa ya zauna waɗannan 'ya'yan na iyasu su ne suka haɗu da wasu larabawa da sauransu suka haifi 'ya'yan da ake suke cikin waɗannan falastin na yanzu to shi kuma annabi yaƙu sai ya tuna da mafarkin da ya taɓa yi kan hanya sai koma wannan guri inda ya mafarkin yadda dutsen da ya aza alama sai jaye wannan dutsen sai ya gina wani ɗan ƙaramin ɗaki wanda suke kira alta ya gina alta ba coci suke kira shi ba alta haka suke kira shi ɗaki ne na ibada wanda wannan ɗakin na ibada shine asalin ginin farko da aka farawa masallacin baitul maqdis daga baya annabi suleiman ya zai roshe shi ya gina wani irin katafarin masallaci ko so kaga an tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam wani masallaci ne aka fara ginawa farko ya ce masjidul haram masallacin makka aka ce sun ma'ayyu sannan wani ya ce sannan masjidu baitul maqdis sannan sai masallacin baitul maqdis aka ce kan bai na huma menene nisan shekarun da yake tsakaninsu ya ce arba'una sana shekara arba'in a wannan lokacin da annabi ke faɗi haka duk da su bani isra'ila tarihin ya ɓace musu wasu ba su san da wannan ginin da annabi ya ya yi ba wannan alta ɗin da annabi ya ya gina ba su san da wannan labarin ba kawai sun tafi a akan annabi suleiman ya gina tsakanin ko annabi isma'il da annabi ibrahim da suka gina ka'aba da annabi suleiman shekaru ne na ɗiya da jikoki da kama kunnen kama kunne shekaru ne masu yawa don haka ba shekara arba'in ba ne da haka suka shiga mamakin tuya za a iya zama shekara arba'in to shekara arba'in ne saboda ismail da ibrahim su suka gina ka'aba ƙanan ismail ishaq ya haifi ɗa wanda ake kira yaƙu to yaƙub ɗin nan shi ne ya gina masallacin baitul maqdis farko ya gina shi ɗan ƙaramin guri daga baya aka faɗaɗa shi ina fatar an fahimci wannan shi kuma annabi musa kun ji can ya je cikin wani yanki na saudi arabia garin madiyana ya aure mata ko biyar in ma ta zama diyar annabin allah in ma ta zama diyar wani daga cikin bayan Allah na gari to ai larabawa ne kun ga annabi Musa ashe duk abin da ya aikata na kashe wannan bakin da ya yi har gudun da ya yi duka Allah ya sanya haka ne domin ya jawo tsatson laraba ya sake haɗa su da banu Isra'il. kuma ba ta cewa ‘ya'ya annabi Musa ba su cikin banu Isra'ila ko? saboda cikin manzannin banu isra'ila akwai kamar annabi musa to ‘ya'yan shi kana ɗaya da cikin banu isra'il ina fatar an fahimci wannan da haka wannan zai ba mu wata matashiya nan gaba domin akwai wasu waɗanda suke wasu maganganu kan banu isra'ila na yau suna ganin cewa ba su ne ainihin banu isra'ila ba to su ne banu isra'ila don an samu mix na jeans da su da wasu ƙabilu bai hana musu zama banu isra'ila saboda annabi musa gashi ya samu wannan mix din ina fatar an fahimci wannan annabi musa ya samu wannan mix din na wannan jinsi kuma bai hana ma 'ya'yan shi su zama bani isra'ila ba idan aka ji aka yi dna test za a gani cewa akwai satin percentage na jins nasu waɗanda suke jins na bani isra'il akwai satin percentage na larabawa larabawa ma nau'i daban-daban ne ko sannan larabawa rena su ne suka yi amma larabawa masu fisi saboda da annabi ismail da annabi ishaq wanne ne ya fi wani annabi ismail tare da annabi ibrahim su suka gina ɗakin kaba shi kuma annabi ismail bai gina kowane ɗaki ba Ɗanɗanci shi shi yaƙubu shi ne ya fara asalin gina ɗan ƙaramin guri wanda ake kira masallacin baitul maqdis da ka'aba da baitul maqdis wanne ne yafi sannan na biyu a fadar alkur'ani kaf babu inda Allah ya kira annabi ishaqa ko annabi yaqub da suna rasulan nabiyya. wannan takin Allah bai bashi shi ba amma kuma a suratu maryam Allah maɗaukakin sarki ya ambatin mu annabi Ismail wannan yake waskur fil kitabi waskur fil kitabi Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiya kaga Allah ambace shi da rasulun nabiya ko to kadiba qur'ani da haka nabi abin na rasulun nabiya babu inda aka ambata mishi biyu aka hade mishi haka sannan na uku manzon Allah yayi hukunci hadisi yana a sahihu muslim asalin hadisi shine yake cikin sahihu muslim amma cikakken hadisin yana a cikin aljani na imamu tirmidhi cikakken hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna allaha inna hasafa min ali ibrahima isma'ila yace Allah ya fifita cikin iyalan annabi ibrahim ya fifita isma'il wa min ali isma'il wa min eh, wa min aulad isma'il ko da cikin 'ya'yan annabi isma'il kuma amin waladi isma'il cikin ƴaƴan annabi isma'ila kuma bani kinana yake Allah ya fifita wani dangi da ake kira bani kinana yake wa min bani kinana daga cikin bani kinana kuma Allah ya fifitar da wa ya fifitar da bani hashim yace tsafani min bani hashim ni kuma Allah ya zaɓe ni cikin bani hashim ku kaga cikin iyalan annabi Ibrahim wanne ne yafi annabi Isma'il ko kaga annabi Isma'il kenan ya fi annabi Ishaqa da kaga tsitsin su ma ya fi to amma daga baya sai su bani Isra'ila din saboda wasu kyaututtuka da Allah ya yi ta basu sai suka ɗauka kamar sun fi wancan ɓangaren na 'yan uwansu suna ganin kamar sun wuce su amma kuma a hakikanin al'amari ba haka yake ba larabawan sun wuce su saboda dukkanin wani manzo ne wanda abubba gaba ɗaya wanda ya fito cikin bani isra'il annabi musa ko da annabi isa su biyu ne ko waɗanda dukkaninsu suna cikin ulul azmi to su kuma gefe annabi ismail wane ne ya fito annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wane ne za ka iya auna da annabi muhammad ta ga Allah bai halitte shi ba bai halitte shi la cikin duniya wala cikin sama babu inda Allah ya halitta wani wanda adda daraja da kima a gurin Allah kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dukkanin manzannin bani isra'ila ka haɗe su guri ɗaya ba za su kai darajar annabi muhammad ba ina fatar an fahimci wannan da haka wannan yana karantar da mu cewa ashe larabawan ma fi bani isra'ila ko to ko yau larabawan rena kansu ne suka yi shi yasa har bani isra'ila suka samu dama a kansu sannan da kuma alƙawalin da Allah ya lallan na na fil ardi ne. wanda za mu zo mu kakkaɓa tarihin gaba ɗaya idan na da kammala tarihin za ku ga hikimar duk wannan tarihi mai tsawo da na bayar dalilin bayar da shi za ku ga abin da nake son in improving ga shi nan kisoshin duka majority isra'iliya ne kwan? Mm. za ka za a ji dalili sha Allah Allah maɗaukin sarki ya taimake mu akwai sanarwoyi kamar haka sanarwa ta farko dai ita ce gobe za mu rufe tafsir insha Allahu ta'ala sai a yi ƙoƙari a fito cikin lokaci domin in Allah ya ƙaddarce mu da ganin gobe lafiya to insha Allah ta'ala za mu fito da wuri domin a samu a yi bayanai masu tsawo ko masu fa'ida na biyu akwai memory na kara na wannan tafsirin na bana da ma memory na complete Qur'an na alaramma mun san mutane su ta neman shi da ya yi memory ko na complete Qur'an to Allah ya ba shi iko ya yi to waɗanda suke shan memory ɗin akwai lambobin da za su kira za su iya kiran 090 67 39 7106 ko 090

don haka ana iya kiran waɗannan nambobin domin samun waɗannan memories ɗin Allah ya taimake mu sai kuma asusunmu na taimakon dai har yanzu yana nan buɗe Wanka yau ne zuwa gobe kurun ko? wanda insha Allah gobe za mu sallami duka waɗanda ya kamata mu sallama duka aikin da mutane suka yi da jinga-jingar da duk aka yi da kowa goyi muke son mu ga cewa ba mu riƙe kowa da bashi ba insha Allah ta'ala muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya biya mana dukkanin buƙatunmu ya kuma sa mu dace da lailatul qadari ya tsare mu daga dukkanin shari ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali cikin ƙasanmu ya gafarta mu iyayenmu da 'yan uwanmu waɗanda suka riga mu gidan gaskiya ya sa mu cika da imani ya sa kaburburan musu kasance lambuna daga cikin lambunan aljanna gobe ƙiyama. ya tayar da mu a ƙarƙashin inuwa al'arshen shi sannan ya sa aljanna firdaus ita ce makomanmu ya ba mu da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikinta rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh tana, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المكتوب عليهم ولا الضالين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين